bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu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 ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba allah shi sa mu wanye lafiya allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare allah shi ba mu ikon faɗan daidai da aikata daidai din a mun yi karatu ɗaya a wannan littafi yau da ikon allah za mu tashi a darasi na biyu a wannan wata na sha'aban mai albarka insha allah saura kwanaki zuwa ga ramadana muna addu'a allahumma ballighna ramadana bil iman اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان muna cikin babi na biyar shafi na takwas a littafinmu na siyamu ramadan da ikon allah mun fara magana akan ka fi ramadan abubuwa da aka wajabta maka a matsayinka na musulmi a cikin wannan wata ramadana mai albarka wanda muke jira zuwa ga nan bayan kwanaki kaɗan insha allah malam ya karanta da mu wasu darussa guda goma sha biyu da ke zama wajibi akan kowane musulmi ya yi ƙoƙarin aikatawa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan mun karanta na farko ya ce mu yi ƙoƙarin kiyaye salloli guda biyar ɗin nan a jam'i da kuma ilimi da khushu'i na biyu ya karantar da mu muhimmancin kyawawan ɗabi'u bisa ga karantarwan addinin musulunci za mu tashi da ikon allah akan abu na uku da ke zama wajibi gare mu a watan ramadana har ma da wani ramadana na'am bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله آمين ثالثا لا تتكلم الكلام البذيء ولو مازحا فيضيع صومك واسمع قول قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخر فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم متفق عليه لا يرفث لا يفحش لا يفحش بالقول ما لن يتي لا تتكلم الكلام البذيء karka rika yin magana ya shashiyar magana a watan ramadana duk maganar da bata dace da shari'a ba magana ne ba zai ko a ce allahu walau ma zihan koda da zolaya ne in dai magana shari'a ba ta amince da ita ba ko da zolaya ne kada ka yi tun da ka san gemu sunna ne karka kama gemun wani kana sa ka ce haba wannan buroshin naka bai ma'ana ba wato koda da wasa ne koda abokin wasan ka ne saboda muna da dabi'un wasa tsakanin kaka da jika akwai wasa tsakanin 'ya'yan baffanu akwai wasa wani lokaci tsakanin aboki da aboki akwai wasa wani lokaci tsakanin yayu da kanne ma ana iya samun wasa to koda da wasa ne a ramadana kar ka yi magana da shari'a ba ta amince da ba koda da wasa ne wannan fayyade sau muka wannan zai isa azumin ka ya tauye ya lalace don ba a bukatan wasa musamman da kalmar da bata dace ba a ramadana wasma qaulahu sallallahu alaihi wa sallam ka ji maganarsa tsira da aminci sun tabbata gare shi kenan fiyayyen halitta yace idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ya kasance ranar azumin ɗaya daga cikin ku ne falayar kada ya yi yashashiyar magana yau ma idin a wannan hali wala yaskhab kada ya magana ta batsa ko magana ta memuni fa in sha mahu ahadun idan wani ya zage shi auka talahu ko ya neme shi da fada ko ya yaƙe shi fal ya kul ya ba da amsa shi mai azumin inni sa'imun inni sa'imun lalle ni mai azumi ne lalle ni mai azumi ne wani ya ganka ya kama gemu kai wannan buroshin naka fa sai ka ce masa nisa sa'imun ni mai azumi ne mai yiwa ya ce maka ni an ce bana yi ne ka ce a ni dai bai shafin ba ni dai in nisa sa'imun ni dai mai azumi ne ni an ce na ce maka ni ina azumi zaka bana irin wannan magana idan yana yi shi ya sani amma kai naka ka sani kowa shi ya san azuminsa sai Allah da ya halicce mu wani ma zai shiga daki ya ci abinci ya koshi in an fito aka ce Allah ya ba mu ladan azumi ya ce amin kai amma da wahala yau dai kam kuma ya shiga ya koshi shi yasa Allah ne ya sanin a dai babin husnu zanni muna zaton duk wani musulmi na yi baligi lafiyayye kuma wanda yake ba matafi ba kuma mai hankali amma dai Allah shi ya sanya kini amma mu muna aiki da zaton alheri gare shi so haka wannan hadisi ya karantar da mu wajibcin barin dukkan wata magana ya shashiya da ba ta da asali kamar yadda wasu hadisai su karantar da mu nan gaba kadan insha Allah ta'ala a babi na gaba malam zai kawo ya kara bayani akai musamman hadisi kwade da ke bayani mallam ya da qaulaz zur والأمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدا طعامه وشرابه أبابي نغبا إن شاء الله نعم رابعا نهد يستفاد من الصوم في ترك الدخان المسبب للسلطان والقرحة وحاول أن تكون قوي الإرادة تتركه مساء كما تتركه نهارا فتوفر صحتك ومالك نهد ما ليش استفد من الصوم كي يقوى قرن أنفانوا هذا أزمي fi tarki dukhan a wajen barin shan taba azumin ramadana na sa masu shan taba su daina shan taba musamman daga lokacin suhur zuwa buɗe baki za ka samu musulmai da yawa amma shaidan ya yi nasara kan suna shan taba kamar da muka sani mafhum tayyib to kai aiki da jami'ar ramadana da ke take karantar da kai ka daina shan taba a watan ramadan shine ad a harshen larabci kenan na taɓa ba wata da kisa a watan ramadan da ya faru da wani dan uwa da aka masa nasiha akan ya daina ban shan taba ya ce ai ba haramun bane me dalili ya kawo mar da Allah ya ce innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin masu almubazaranci yan uwan shaidan ne malamai sun ce taba almubazaranci ne saboda ta wili da kin gaskiya yace bai gamsu ba na biyu aka ce malamai sun ce fiyayyen halta ce la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa duka menene bai gamsu ba an kawo masa nassosi kace kace wala tulqu bi aidikum ila tahaluka saboda kin gaskiya yace bai gamsu ba sai wai an gaya masa inda Allah ya kira taba a Qur'ani to shi yasa daman ko da awa kake approach din jahili daban approach mai ilimi daban sai aka kinkimo wata aya kawai a karkace amma dai don a isar da sako gare shi kuma ya tabbatar da duniya rashin sanin sa <laughs> sai aka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan shi sai ya gamsu illa man taba wai akan taba Allah yake magana ana magana akan tuba wai sai ce oke haka ne ba shi ya ji illa man taba kuma aka ce aya ne to ka gan ka gaya mai ilimi a wurin zai ce wannan ayar ba ta da munasaba amma dai da ikon Allah da haka muka isar gare shi kuma aka yi nasara shi ya ji illa man taba maimakon wanda ya tuba ma shi taba ya ji amma an kai mai ilimi daga an ce illa man taba sai ka ce a to ai tuba ake magana amma shi ya ji illa man taba to banda mai shan taba ya ce a to ga ta nan anan wurin ka al musabbib saboda ad-dukhan taba na sabbaba lisaratan wato shine ciwon kansa taba na kawo ciwon kansa wal kurha da kuma cututtuka da ke da alaka da huhu kamar tuberculosis to duka taba na kawowa wa hawil an takuna qawiyal irada kayi kokari ka kasance mai karfin iko mai karfin manufa tatrukuhu masahan masa'an ka bar taba din a dare ko da bayan an sha ruwa da yammaci lokacin buɗe baki kama ta turukuhu haran kamar da ka bari da ranar dalilin azumi tunda ka bari da ranar dalilin azumi to a dare mai kokarin bari fatawaffar sihhatuka anan za ka ga lafiyarka ta daidaita ta da ikon Allah ta cika wa maluka kuma dukiyarka yanzu daga yanzu ka kare ta daga almubozaranci taba illa ne mai girma babu jama'ar da yanzu a duniya aka jarbe su da shan taba a zahiri kamar larabawa idan za ka je saudi arabia ka ga yadda laraba ke shan taba a kewayen harami hankalin ka sai ya tashi ka ga kai kana ga harami a nan wurin ɗakin ka ba ka ta sha'awan ka je sai ga wani a bayan haramin a zaune kawai akan wani wuri yana shan taba kuma yana kallon haramin yana kallo yana yi bin hakika akwai abin takaici bincike ya bayyana kusan a kasashen larabawa a nan ake purchasing 41% na taba da ake a duniya kashi 40 da cikin ɗarin taba nan ake saya cututtuka da cutar da ta baki kai cuta goma sha uku yanzu a binciken likitanci kuma kaddar ma ga ayoyi da hadisai ba su gamsar da kai ba ka duba su waɗanda suka yi abun suna rubuta boldly the federal ministry of health warns that tobacco smoking is dangerous to health ministry na harkar lafiya ta ƙasa ta tabbatar da cewa shan taba na da hatsari ga rayuwarka don allah akwai abun da ya wuce wannan wanda za a gaya maka hukumar ta fada addini ya gaya maka gabanin hukumar ta gaya maka amma duk da haka wani zai ɗauka ya sha idan musulmi yana shan taba dalilin wannan ta sabbaba lalacewan huhunsa ko hantarsa ko ta sa masa ciwon kansa ya mutu idan ya tsaya gobe ga Allah abun tambaya ne akan wannan Allah zai iya zargansa akan ya kashe kansa saboda mutum na iya shari'a da gangar jikinsa ke sa aka ce inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li malika alayka haqqan hadisin bukhari da muslim jikinka na da haƙƙi a kanka idan baka kiyaye haƙƙin jikin ba za ku yi shari'a da shi gobe gaba ga Allah idan jikinka babu lafiya kana da ikon neman magani kuma wannan cuta shari'a ta amince a neman maganin sai ka bar shi babu kula ka je ka halaka to Allah zai tambaye ka akan ka kashe kanka ko da laifinka bai kai ne wanda ya dauki bindiga har harbe kansa ba kana da laifi idan ka rike stiyarin mota kai ganganci ka je kai hatsari kashe kanka Allah zai tambaye ka to balle wanda da kansa yake hada wuta a cikin cikin sa yake konawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kare mu daga wannan don Allah yan uwa da ke da alaka wannan muna nasiha gare su duba girman Allah su ji tsoron Allah su daina shan taba a Ramadan da wani Ramadana Allah shi samu wanye lafiya na'am na biyar لا تسرف في الطعام حين الإفطار فتضيع فائدة الصوم وتسيء إلى صحتك ما ليتي kada ka yi israfi wato almubozaranci fi ta'am a cikin abinci hinal iftar lokacin buɗe baki fatu zai fa'idata saum wannan zai iya kaiwa zuwa ga rasa fa'idan yin azumi wato si'u ila sihatika kuma wannan zai cutar da lafiyarka idan wani ya haɗa kayan buɗe baki yana ci wani kayan yadda aka hada sai ka dauka pickup ake jira a kori ko na ailodi ko mutum ɗaya ne aka zai zauna ya ci ka gan shi nan an hada dan wake kaya guda can an yi fefe sup din kaji musamman masu arziki nan an yi fefe sup din kifi nan an dama fura da nono can an yi shinkafa da miya an dafa nan ga 'ya'yan itatuwa kala kala nan ga bangaren dibino idan aka tara sai ka dauka mota ake jira a loda haka mutum zai yi ta ci ya yi ta yi mutum ya ci ya gagara tashi ya miƙe a ramadana da wani ramadana shari'a ta karanta da mu raba cikin mu uku ciki ɗaya ɓangare ɗaya na abinci fakulu kenan na biyu na me washi rabu na abin sha na uku ka bari da numfashi kuma abin da ba ma gane ba wai yawan abinci ke kawo rashin yunwa ba ba wai yawan cin abinci ke koren yunwa ba a albarkan abinci ne sahabbai sun rayu sukan ci abinci sau biyu amma ba su yi cutar olsa ba amma mu yau akan ci sau uku zai wahala a masallacin da baka zama masu ciwon alsa talatin ko arba'in ba za a ga na ɗari ma barisa ya ce za a ga wani cikinsa yadda ka san buhun masara haka za a gan shi kaya guda amma sai ce maka cutan ulcer ne za a ga fata jikin saboda kyau yadda ka san madubi miro amma sai ce maka wai cutar ulcer yake ciki wai duk awa kusa ya ci abinci ko bacci yake sai ya saka alam na agogo da zai kada ya tashi ya ci abinci a bacci ba fa mun ba ba katun qur'ani ba tuwo zai tashi ya ci haka kawai zai tashi ya dura ya tafi to ka duba yadda ake ciki daman ba wai yawan abincin ba albarkarsa shi yasa fiyayyen halitta mun ga ai ko buɗe baki da dibino yake suhur da dibino yake amma ba ce ma suna cutar ulsa ba to mu mun gagar gane albarkar ne muhimmi ba yawan ba idan Allah ya albarkaci abin da ka ci dan sai ka wuni da ƙarfi amma wani haka zai zauna a dare ya yi lodin abinci kuma gari na wayewa cikin sai ya baci ya haushar da haka tana hayaki yadda ka san wuta ta kama daki. بسم الله سادسا نشدا لا تذهب إلى السينما ولا تنظر إلى التلفاز لئلا تشاهد ما يفسد الأخلاق وينافي مع الصيام ويتنافى مع الصيام ويتنافى مع الصيام ما لن يتي لا تذهب إلى السينما دو الله كركج جدن سينما karkaje gidan sinima gidan sinima shine gidan da ake budewa ana kallo a kalli indian films ko da american films da makamantansu wanda yanzu yawanci an dan waye an rage zuwa din yanzu yau sai dai a hada dan dstv a gida ko hitv a gida ko ya nemi wani satellite station dai ya ɗaura ya rika kallo amma duk da haka ba a rasa masu zuwa da kamar da idan ka ɗauki gayu idan gayi ya kai gayi to sai su nema za a yi zanzaro a ramadana in ya sha ruwa kuma sai kama yin sinima maimakon ya wajen tafsiri amma shi sinima a ce yake tafsirinsa na shedan za su je su ji shedan me zai gaya musu so da haka malai ce karka je gidan sinima wala tanzur ila tilfaz kada kuma ka dage kai ta kallon me kai ta kallon talabijin a ka'ida malamai ba su kora kallon talabijin gaba ɗaya sai dai kada a kalli abin da zai bata azumi za ka kalli sallah a harami wannan insha Allah ta'ala muna fatan Allah zai baka lada za ka ga malamai na barnamaj na program na ilimi akwai irin alhuda irin arrisala irin ikira'a irin su majid na qur'ani da na hadisi irin waɗannan ababe muna fatan ma idan ka kalla lada za ka samu amma kallon tilfas kawai ka kalli wasu abubuwa da ba su da alaka da addini ko ana rawa ko ana disco ko ana nuno auren wani wannan bai da amfani idan labaran duniya ne babu laifi ka saurara don ka san duniyar me take ci amma da sharadi bayan ka san me lahira ke ciki labaran duniya bai da amfani ga wanda bai san me ake ciki a lahira ba labaran lahira kuma shine a qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata mun ji qur'ani mun ji hadisi me ya dace mu yi me bai dace ba to sai kuma mu nemi labaran duniya don wabuta gifi ma ataka Allahu daral akhira amma wala tansa nasibaka ad duniya amma in dai ba mu san me lahira ke ciki ba labaran duniya hayaniya ne da kaura. su da kallon tv malamai ba su cika hana ba amma duk da haka akwai malamai da ke da tsanani amma wa kansu ba wa al'umma ba sai su ki kallon tv din don wata maslaha ta su daga cikin magabata akwai kamar sheikh umar fullati wanda ya rike matsayi da dama a makarantar jami'atul islamiyya na saudiya bayan nan ya yi darasi a haramin madina tsakanin kan wannan darduma da manzo Allah ke cewa ma baina baiti wa minbari rawda min riyadil janna inda aka sa koren darduma a yanzu shi yake zama yake darasi a wurin wanda sheikh muhammad nasir albani rahimahullah sabintina aka ce waye a duniya ya dace zama mufti al'am ya ce sheikh umar fullati asalin sa dan nan garin na faɗa ne tun da yake a rayuwarsa bai taɓa kallon tv ba me dalili ya ce yana tsoron kada tv ya shigo gida da madalilin koran mala'ikun rahama amma bai haramtar wani ba sa haramtar wani in ka ɗauki irin sheikh hanza yusuf yana a uk yake malamin addini ne amma bai taɓa zama ya kalli tv bai ce bai taɓa kallo ba kaga dai kenan a ce mutum yana UK bai kallon TV ba wai kai da kake Bauchi ko Gombe ko Kano ba inda wutar daman dofa ne ake baku TV ma ba kiliya zai kashe baka ido wani lokaci yadda ka san ana ruwa kullum ka za ka shi wani lokaci ga sheka uh, Muhtaru Shankiti cikin waqafa an nihayatil am an tambaye shi akan TV ya ce wallahi ban taba gani ba to ba su haramta wasu amma dai don kanka in ka dora kanka ba za ka la babu laifi a shekarun baya na ɗauki lokaci mai tsawo bana tsakani da Allah kallon TV amma a yanzu munasaba na iya kamawa wani lokaci na kan duba labarai a ikira'a saboda in wani abu ya faru a afuwan a in wani abu ya faru dan kasan mai duniya ke ciki mai yiwa kana bukatan yin khutba ko yin wa'azi a kai wani lokaci nakan bi station na irin almajid na qur'ani ko na hadisi ko ar-risala ko irin alhuda duka akwai programs makamantan su masu amfani in a wannan ne babu laifi malamai ba su haramtarwa cikin magana mafi inganci sa satellite station a gidanka in kana da ikon controlling kai za ka tace me za a gani yana da kyau babu laifi a yi amfani da shi amma in ba ka da ikon doka a gidanka a bika iyalan za su karya a kalli shaidanci to rashin sa shi ya fi alheri matukar baka da iko a gidanka na'am mafhum tayyib mala ce li Allah tushahid ma yufsidul akhlaq saboda kada ka ga abun da ke bata dabi'u za ka ga abin da yake bata da biyu a cikin satellite stations akwai da za ga blue films wato film ake tsirara namiji tsirara mace tsirara kamar rayuwar jahiliyatul ula waye ta nafa ma siyam kuma za ga abin da baya yake kore azumin gaba daya abin da azumi ke cewa a yi to in ka buɗe wasu tashoshi za ka ga abubuwan suna kore ma abin da azumin ya ce a yi ne abin da azumi ya ce a bari za ga wasu tashoshin suna yin abin da azumin ya ce a bari ne su da yawan kalla-kalla ba bai da amfani ba a nan kadai ba ko akan hanya ka kalli wannan billboard din ka kalli wannan signboard din ka ga mace tsara ka kalla bai da bambanci da kallon tibin wajibi ne mu hana kanmu shi yasa da Allah ya kira mu'minai sai ya ce walladina hum anil laghwi mu'ridun dukkan wani abun da yake yashashe suna dauke idan su ba sa kallo mafhum kuma walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhar ko kuma la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama dukkan allagu idan ka zo wuce ka dauke idan ka wuce ka kar kalle shi a TV ne akan hanya ne a wuri kaza ne cikin suratul mu'minun na farko na biyu cikin suratul ali eh, a suratul furqan Allah ya gaya mana sifofin mu da sifofin bayan da zai musu rahama duka ya kore irin waɗannan kalle kalle gare su mu kallim abu mai amfani wanda bai da amfani mu ɗauke kanmu daga gare shi akwai ababen da kallon su halal ne ba lada kuma babu zunubi ana iya samu kamar fatawa ta lajina sun kawo ababen da kallon su halal ne a sannan kuma babu wani lada a ciki to wannan ma ka takaita in bukata da kama ka iya ga abu ɗaya biyu amma da sharaɗi lokacin da kake ba addini shi ya fiya ba na'am na bakwai la tazhar fa tudhi'a as-suhura wa salat al-fajr wa alayka bil 'amali as-salih al-bakir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها صحيح رواه أحمد ما لا يتي لا تسهر كدك يوي تيوم هيرا kaje ka sha ruwa bayan isha ka zauna a temple wajen mai shayi ko kai karfe sha biyu na dare a gama ka dawo wajen mai gadi ka zauna sai karfe ɗaya da rabi ka shiga gida mali ce karka yawan hira fatudi'u as-sahura wannan zai iya sa ka ainihin tauye suhur ka rasa suhur a rayuwarka wanda rasa suhur kuma asara ce mai girma don suhur fiyayyen halitta ce abinci ne mai albarka kuma ya ce shi yake bambance azumin mu da azumin ahlul kitabi wa salatul fajr kuma idan kai hire yawa a dare yana zama dalilin da zaka rasa sallan asuba to bayan kai isha in akwai darasi da zaka yi a tindin kayi ka gama karfe goma zuwa sha ɗaya da ɗan kadan ka kwanta kayi bacci saboda ka samu ikon tashi karfe biyu ko karfe uku ko karfe 4 gwargwadon dama da ka samu kai ibada wa alaika bil amal as sabah al-bakir kuma ina horanka da tashi da yin aiki da asuba da sassafe duk aikin da zaka yi na alheri ka je kai da sassafe mai zuwa gona a ce karfe shida da kwata isa gonansa dan kasuwa karfe shida da yan kai ma wata wani ya je ya bude mai tafiya kasuwan kauye gari na wayewa ya je ya hau mota shida da yan kai karfe bakwai yana kasuwan kauye shine karka sammako kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka sanya albarka wa al'ummata a cikin sammakonta abinda al'ummata za ta yi ta yi sammako Allah ka sanya albarka shine bukur sammakawa wadhkur kurisma rabbika bukuratan wa asilato bukura shine safiya buga sammako duk abinda za ka yi sammako ko haddan qur'ani ne ka yi sammako ka je ka yi kana asuba sai ka yi tilawarka gabanin rana ta yi gari ya yi zafi ka yi muraja'a mai yawa ko ka yi hadda mai yawa ko ka yi tilawa mai yawa duk abin da za ka yi na alheri musamman akwai gajiya a jikinsa to a ramadana ka amfana da awoyin safiya matukar kana da ikon sa lokaci to ka amfana da awoyin safiya gabanin rana ta ci karfinka ka buƙaci hutawa wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda malai kawo riwaya ce na imamu ahmad rahimahullah na'am ثامنا نعم أكفي من الصدقات على الأقارب والمحتاجين وذل الأرحام وصالح الخصوم wa saliha wa saliha al-khusum mala yace na takwas akthir min as-sadaqat sadaqat abin da ke zama wajibi akan mu na takwas shine as-sadaqat yawan bada sadakoki ka cire dan dukiyar da ka mallaka ka tura zuwa ga gidan marayu a aka tura nan zuwa ga waje kaza a ba marayu ka sai qur'ani ka kai masallaci a karanta masallaci kaza na bukatan gyara ka je ka gyara makaranta kaza na bukatan gyara je ka gyara gidan marayu ce da bukatan gyara je ka gyara talaka ba su da abinci ka sai buhun shonin shinkafa buhunan masara ko kuma kwanan shinkafa ko kwanan masara gwargwadon arzikin da Allah ya ba ka yawaita sadaka fiyayyen halitta tsira da abinci sabbata gare shi duk duniya babu mai yawan sadakansa amma babu lokacin da yake yawan sadaka kamar wata ramadana duk yadda yake sadaka in ramadan ta zo to yana karawa kamar da hadisi abu khalifa da ibnu abbas radiyallahu an kana rasulullah ajwad nas wa kana ajwad ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran fala rasulullah ajwad bil khair min ar-rih al-mursala hadithin abdullah ibn abbas ke cewa manzon Allah ya fi kowa kyauta a duniya sallallahu alaihi wasallam amma babu lokacin da yake yawan kyauta da sadaka kaman a watan ramadana lokacin da jibril ke zuwa gare suna karanta qur'ani yace a lokacin kyautarsa tafi iskar da kake shaka kyautarsa tafi oxygen wato wannan wani tashbihi ne na kaiwa makura hatta iskar da kake shiga availability ta bai kai kyautar da shi yake yi ba sallallahu alaihi wa sallam bi abi um anta wa ummi ya rasulullah so da ana son yawaita al'aikin alkhairi ka je ka ga harami idan aka zo harin maka ko madina ga masu kuɗi mota mota suna ciko abinci abincin buɗe baki iftar ne an kawo an kawo madara ne an kawo shinkafa take away ne cinyar kaza ne an kawo juice ne mutanenmu da ba saba da aikin alheri ba wani multibillionaire ne a Najeriya idan ya je can zama yake yana cin nabati shi ma wai shi ga ba su da wayo shi ya musu dabara bai san sun fi shi wayo ba ai wayo shine ka kashe a lokacin ka samu lada ka zo ka ga mutum kiran ka yake arami da abincin shi yake rabawa biloniya ne amma ka zai rika saukowa da shi a mota yana bayarwa kai kuma ka ki saya waya zo ya karba zai ga wani bawa yau ne yana ta kashewa ai shine wayan ai wayan shine ka saya ka raba wa mutane su ci shine wayan ba za ka gane ya maka wayan ba sai an je filin kiyama kaga kuladin da ya kwasa a jikinka ko ba a rage naka ba kuma kai baka kwashi na kowa ba kuma ka bar dukiyar akawun ɗinka ko a gona ko a shago kuma ka je lahira kai bayani ko da larabci ko da hausa duka za ka yi bayani dole sai an yi ko ma da wani yare sai ka yi sannan alal akari musamman sadaka zuwa ga akari makusanta makusanta na bukatar sadaka a ramadana yayunka kannanka iyayenka baffanunka kawunanka kakanunka waɗannan su ne aqarib waɗanda ka san ba su da abinci ba su da arziki ka taimaka musu a ramadana kafin a shiga azumin tura gidan wani buhu shinkafa kana da hali in baka da hali kai wani kwanan shinkafa uku kai wani kwanan siga uku kai wani gungun madara uku gwargwaran abin da Allah ya baka shi aikin alkhairi ba ce kai abin da ya fi karfin ka ba duba me kake da shi ka kyautata amma ba kuma irin kyautan mu ne yanzu ba shine na Allah ba kadan yana kadan kayi gwargwadon arzikin ka da duk wanda ya gani ya san kayi kokari wal muhtajin da sauran mabukata miskinai ne fakirai ne marayu ne duka ka taimake su wazur al arhama ka ziyarci 'yan uwanka waɗanda alakar mahaifa ta haɗa ka da su wanda dai a wani wuri kun taɓa haɗuwa a mahaifa ko a wajen mamarku ko a wajen babanku ko a wajen kakarku ko a wajen kakar ma kakar kakar kakanku ya zama dai ana iya gane wani isnadi mahaifa ta haɗa kuma su ma suna azumin har kana iya gane cewa wani ɗan bafana ne wani ɗan kawuna ne kun taɓa haɗuwa a mahaifa to a rika aiki da wata ramadana ana ziyara ka ware wani lokaci kawai shine lokacin ziyara kwana ɗaya a sati kwana biyu kwana uku ko kuma awa ɗaya ko awa biyu a kowane muni gwargwadon dama da kake da shi da harkokinka ka ci ribar wannan akwai alkhairi a ciki sannan kuma da sauran waɗanda suke mutanen kirki sauran mutanen kirki daga cikin gari za ka san su abokananka akwai na kirki a cikin dattawan gari akwai na kirki a cikin malaman gari akwai na kirki a cikin sarakunan gari akwai na kirki a cikin talakawan gari akwai na kirki a cikin 'yan kasuwan gari akwai na kirki to ziyarce su akwai falala a ciki allah ya ba mu ikon ziyara da na'am تاسعا نترى أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن وسماعه وتدبر معناه واعمل به واذهب إلى المسجد لتسمع الدروس النافعة والإيتكاو في المسجد آخر رمضان سنة أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن وسماعه وتدبر معناه وأمل به واذهب إلى المساجد لتسمع الدروس النافئة wal itika masjid akhiru ramadan sunna yace akthir min dhikrillah ka yawaita ambaton Allah azkar kai azkar na safiya na yammaci na dare na kwanciya yawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar astaghfirullah waɗannan kai ta yawan su kada ka bar zikirin safiya ya kubuce maka na yammaci na dare anan mun karanta littafin hisnul muslim da ku min azkar kitabi was sunnah har yanzu darussan na mutum ya kokari ya ga wannan littafi ya bi shi darussan ya haddace su ya zama duk abin da zai na cikin ambaton Allah wa tilawatil qur'an mu yawaita karatun qur'ani abdullahi ibn afwan usman ibn affan radiyallahu anhu a watan ramadana kusan dukkan kwana biyu sai ya sauke qur'ani shi yasa ake ba shi duhu bi ashmat unwan sujud bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana shi saboda sallah malamai na yaba ce an kana so ga adireshin sallah idan za ka yi wa sallah wasiƙa kana neman adres ɗin sallah to ka zo goshinsa a nan ake samun adireshin sallah idan za a nemi kontak da ita yana yanke dare yana karanta ƙur'ani iya tasbihi yana sujada so mu yawaita katin ƙur'ani a ramadana ana samun lada mai yawa fiyayyen halitta tsira da mace sabata gare shi babu ta mai yake karanta ƙur'ani kamar a watan ramadana babu lokacin da yake bada irin wannan shi yasa mala'ika jibril kan zo masa su rika mudarasan ƙur'ani tun daga farkon wahayi zuwa inda aka tsaya annabi zai karanta mala'ika da ji yana kawo tilawa kenan ana karban haddarsa wanda yasa ya zama ka'ida ba dama kai haddan qur'ani sai kana da malami ba dama kai kowane karatun addini ba ka da malami ibn usaymin rahimahullah na cewa man kana kitabuhu shaykhahu kathur atba'uhu duk wanda littafin sai zama shine shehin sa mai karamar ilimi to kurakuransa a duniyar ilimi ba sa karewa Allah ya kare mu daga wannan baya ga wannan wata dabbar ma'ana ka rika tadabburin ma'anan qur'ani qur'ani an saukar da shi don tadabburi kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha duk wannan me na mana tadabburin qur'ani ne afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira so da ka tadabburi tadabburi shine kana kan da qur'ani ba wai kawai da baki ba alhamdulillah manufa ba ka karanta kana bin ma'anar salih radiyallahu suka ce akwai hatsari ya zama daga kafin ga farkon sura a ka je karshen ta daga ka fara burinka a ce ka sauke ba shine manufa ba wani tasiri yi a jikinka kana kiran kowane harafi ana baka lada goma duk harafi daya duk duniya ba littafi mai wannan daraja din harafi daya lada goma to sai kai a nitse saboda kai ma don sa ladan a maka da kyau in kai ba kyau kai ma don da ladan sai a maka abin da ake so yadda ka ya mutsa kaza ya mutsa maka zai gaje ka ga abin duba yadda yake aka aka ta sa maka yadda kai ta yin nan maimakon a rubuta maka wala ban ce a ce wala ralina sai a rubuta wala ralina domin ma ma'anar wala ralina to shi sai mu yi abun da kyau mu rika tadabburin ma'anan qur'ani ya zama qur'anin yana tasiri a jikinmu yana da matukar muhimmanci Allah ya sa qur'ani ya tasiri a jikinmu wa amal bihi kuma kai aiki da ma'anan qur'ani din wadhhab ila masajid ka rika tafiya zuwa ga masallatai litasma don ka rika jin ad-durusa darussa an-nafi'a masu amfani a ramadan za a gane tafsirin qur'ani je ka halarci tafsirin qur'ani wani wuri ana karanta littafi akan azumi je ka koyi ake azumin wani wuri ana kara haddan qur'ani ne kawai a zauna ana kara tilawa mutane su haddace duk darasin da ake mai amfani a ramadana je ka amfana da shi wal itikaf fil masjid yin itikafi a masallaci akhiru ramadan sunna a karshen wata ramadana wannan ma sunna ne akwai falala a ciki kamar da za mu yi bayani insha Allah a babi can gaba da ke magana akan itikafi din sha Allah ta'ala na'am ashiran na goma اقرأ رسالة عن الصيام وغيرها لتعلم لتعلم أحكامه فتعرف أن الأكل والشرب ناسيا لا يفطر وأن الجنابة ليلا لا تمنع الصوم وإن كان من الواجب رفعها للطهارة والصلاة اقرأ رسالة ما ليتي كنيمون لتافي كو نساكو كو publication ko ta mujalla an siyam akan azumi kamar yadda muke karanta wannan kene yake magana wa ghairaha zai zama wa ha saboda ghairan ma'tufun ne akan risala ba an siyan ba wa ikra risalatan wa ha. ko kuma karanta wani risala wato jin kasar na wa'azi mai amfani da zai kare ka na ilimi ya shiga ciki duba wani tasha da ake wasu barnamaci na ilimi ka kalla lita'allam ahkamahu don ka koyi hukunce hukuncen azumi din sannan ka yi me kasancewa lalle ci da sha a halin mantuwa baya bata azumi idan a halin mantuwa ne bai bata azumi hadisi a bukhari ya fada man nasiya fak akala aw shariba fi ramadan falyutim masawmahu in ka manta ka ci ko sha ka cika azumin ka wasu ka ce to ai ba a ce ka rama ba sai hadisin imamu hakim rahimahullah yanke hukunci yace la qada alaihi wa la kafara babu rama ko kuma babu kafara kawai Allah ne ciyar da kai shayar da kai amma sai a kiyaye ganganci dan wani ya daina abokinsa magana wai saboda ya shirya zai ci abinci sai ya ce wani yana azumi wai ya masa mugunta so a kan wannan sai na masa magana saboda shi ya hana shi ya ci wannan bati din to kuma ya ka'ida in bai hana ka ba shi kuma zai wa Allah laifi saboda ai ta'awanu alal birri wa taqwa at ta'awun ne alal birri wa taqwa dole ya gaya maka dan shi ma ya samu lada to yanzu ya samu lada kai ma da ka guran ka samu lada in kuma ya shiru ya kwashi zunubi kuma ya nuke na shi ba mai son ka bane tunda ya ganka cikin wani mantuwa ko kuskure ya barka wa annal janaba da kuma lalle janaba lailan a cikin dare la tamna as-sawm ba ta hana azumi hadisi bukhari da muslim ya tabbatar da haka cewa kana rasulullah yusbihu junuban min ghairi ayyi masalma wa huwa sa'im manzo Allah yakan waye gari yana azumi ya tashi da safe bai wanka ba ko da asuba kuma da janaba so haka tashi da janaba na kusantan iyali baya bata azumi riwayan Aisha radiyallahu anha da Ummu Salma matansa suka rawaito hadisin don ba mai sanin yaushe kake wankan janaba sai iyalanka shi yasa irin waɗannan hadisai ba a samu sai daga wajen ummahatul mu'minina wal mu'minat su suke hakaito dan su suka san sirri amma wanda yake masallaci shi dai zai zo ga tsaye da sallah ne amma bai san me akai a gida ba suka ce to yana kwana da janaba a jikinsa amma kuma wani hadisi ya ka tabbatar da cewa wanda ya kwana da janaba a jikinsa ya bacci mala'ikun rahama ba sa zuwa kusa da shi sai da sharadi na'am sai dai in yayi taimama sai mutum ya taba kasa ya yi taimama to zai iya yin bacci mala'ikun rahama na zuwa wurinsa amma in dai bai taimama ba haka kawai cikin jarabar kuma ya kwana to mala'ikun rahama ba sa zuwa wurin mafhum tayyib wannan hadisi ingantacce ne a cikin ko da adabu zifaf na shek muhammad nasir rahimahullah wa in kana min alwajib rafuha ko da yake wajibi ne mutum yayi gaggawan daga najasa a jikinsa littahara saboda zama da tsarki yana da fa'ida inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina ko kuma baka. fatahir ko kuma me la takun fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuma fi fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina don zama da tsarki shi kansa ibada ce wassala kuma saboda yin sallah ana bukatan ka gaggauta wajen ɗauke najasa din musamman idan babu tsananin sanyi ko kuma akwai na'urar dumama ruwan zafi na'am الحادي عشر نقوم شاديا حافظ على صوم رمضان وعود أولادك الصوم متى أطاقوه واحذر الإفطار فيه دون عذر فمن أفطر يوما واحدا عمدا فعليه القضاء والتوبة ما لا يتي حافظ على صوم رمضان كتي أي أزمن كان وتر رمضان درسي نقوم شاديا وعود أولادك الصيام ka yi ƙoƙarin koya wa 'ya'yanka yin azumi a ramadana mata a taƙuhu ko da yaushe suka kai matakin da za su iya gwadawa ɗan kaɗan shekara bakwai ce zai gwada ka ce bismillah da muna yara ana koya mana wannan idan muka yi sai mu yi rabi zuwa azahar shine rabi gobe sai ka kara zuwa zahar sai ka haɗe shi sai a haɗa maka ɗaya mun yi wannan in ka kawo zuwa azahar yau to gobe daga azahar sai mu fara lokacin buɗe baki sai ayi da mu kaga haf haf kenan to shari'a ta amince a koya yara yin azumi yana da kyau yana da kyau ba wai wahal su bane wani lokaci iyaye tausayin su na sa wai mu ce a ku daina kar ku saboda za ku sha wahala wallahi yana da kyau koyawa yara ƙanana idan ba su saban ba in sun kai su in ba za su yi ba in ba su in sun saban yana da amfani ba za su daina yi ba amma in ba su saba ba za su yi ba ibnu hajar rahimahullah al-asqalani cikin fadhul bari ya ka athar da yawa sahabbai sukan koya wa hatta yara kanana da ba a yaye ba azumi yaran da ba a yaye su ba yaro ba ya ba sai a dan hana shi nono a watan ramadana na wani lokaci don shi ma ya azumin yaran da sai sun fara kuka ya yi yawa tukunna ake ba su abinci yara kanana wanda ba a yaye su ba to balle wanda aka yaye har yake iya cin tuwo ko nake cin tuwo to a koya musu iya da kyau ba a ce dai kuma a ce kuma ka ce to sai kun yi ramadana ba yanzu wannan kuma ba imani ba ne shari'a ba da bada haka ba yawa kuma akwai wani azumi da da ake azumin moda shine za a sha rawa ba za a ci abinci ba ina fatan kun azumin muna ko har yanzu ana yi dafa akwai form of azumi kala kala akwai kuma azumin da za ce in kai hutu ya warware idan muka je muna firamare mutum ya hutu a yi ta dariya ce ya bata azuminsa saboda mai zalli an ba ku dafa da wace duk wanda ya hutu azumi ya warware ga wani ya zo kuna firamare wani ko ya yi hutu shi ne azuminsa ya tashi a aiki sai mutum ya yi ta matsa hutu kamar yana sallah saboda kada min sai ba ci kaga da an hadda aiki wani fa a wuni yakan yi tusa 170 to ya zai yi shi to gaskiya magana mafi inganci hutu ba warware azumi shine kawai magana wahadar al iftara fihi duna udhr ka kiyaye karka yadda ka ci abinci a azumi babu dalili karka yadda ka ci abinci ka bata azumin ka babu dalili faman aftara yawman wahidan amdan duk wanda ya ci abinci na kwana ɗaya da gangan a fahimtar malam fa alaihil qada'u zai rama wa tauba ya tuba ga Allah amma akwai fahimtar malaman da suke ga ko ya rama Allah baya son azumin sa dan babu wani hadisi ingantacce kai tsaye da wato ya ce dole sai an rama da ijtihadi ne yawanci na malamai su to a rama dai amma a tuba amma babu hadisin da ya tabbata akan cewa sai an rama wanda ya tabbata ana kafara shine wanda ya jima'i da iyalansa mun ga hadisin bukhari da muslim jama'atun da zai ce halaktu na halaka manzo Allah ya ce mai halakar da kai yace na shiga uku yace mai shigar da kai uku yace wa qa'atu ta imraati fi ramadana wa ana sa'im har aka bashi matakai na itku raqaba yan tabaiwa na biyu yin azumin wata biyu na uku ciyarwa aka bashi waɗannan ababe duka ya aikata har yace duk ba zai iya ba har da ƙarshe aka yafe masa aka kuma bashi kwanan dibino ya je gida ya ci abinci da iyalansa so ala ayyi halin akwai a hadisi kuma da ake dogaro da shi na cewa wai man aftara yawman fi ramadan la yujzi'uhu siyamu dahri wa in samahu wanda ya ci abinci kwana ɗaya a ramadana ko da ya azumin rayuwarsa gaba ɗaya in dai da gangan ya ci ba mantuwa ba ko duk rayuwarsa azumi mutu na yi ba zai wadatar da shi ba wannan hadisi kuma ifi ne bai inganta ba wannan hadisi ba a kafa hujja da shi ala ayi halin matsala ce kawai hadiyya fikihiyya kuma ta malamai wasu malamai su ce karama kai kaffara wasu ce karama ka tuba wasu ce babu rama babu tuba matsala ce hadiyya ba za mu bata lokaci mai tsawon kanta mu kiyaye dai kada abin ya faru insha Allah فعليه القضاء نعم بسم الله من كرنت الثاني عشر نقوم شابيو احذر يا أخي المسلم الفطر في رمضان واحذر الجهر به أمام الناس فالفطر جرأة على الله واستخفاف بالإسلام ووقاحة ووقاحة بين الناس واعلم أن من لا صوم له لا عيد له فالعيد فرحة فرحة كبرى بإتمام الصوم وقبول العبادة وقبول لل وقبول العبادة ما ليتي اهدر يا أخي المسلم الفطر في رمضان يا كي دان وانا مسلمي دان وانا مسلمي ككياye cin abinci da gangan a watan Ramadan da rana abin da zai bata maka azumi wa hadar aljahar bihi amaman nas ka nisanci idan ma uzuri ne ya faru kana da ulsa mai tsanani ba za ka yi azumi ba to kuma kar ka ji saboda shari'a ta baka sauki sai ka zo gaban jama'a kawai a kasuwa ka zauna sai ka rika cin abinci a ramadana ko da kana da uzurin da ya hana ka cin abincin to kada ka ci a gaban jama'a ko da kina da uzuri da ya hana ki cin abinci to kada ki ci a gaban jama'a musamman akwai matar da ke da wannan gangancin tana al'ada ba ta azumi ba sai ta zauna gaban yara tana ci sai ce muka je muka samu <laughs> mamar hawa oka tana ta cin abinci a cikin gida ba ta azumi sai ga duk yara saboda babu wanda ya kai yara iya rahoto babu wanda ya kai yara iya rahoto yanzu ko kuskure aka gidan ga aka ce danka in babanka ka zo kada ka fada kada zuwa zai ce baba an yi kaza ka ce amma kada a gaya maka zo da ka ni ba zan gaya maka ba zai gaya maka kada a gaya maka so da ka bai faɗa ba ai saboda an ce kada a fada ne kawai ya baka da an ce kada a fada ne to shi yaro ko cewa kai kada ka fada to kada ya fada sai ya ba da labarin kada a fada sosai sai sai ga mata su zauna suna ci wannan ba daidai ba ne yana ta umuru'a da kamala shari'a ta ce kina al'ada kina nifasi baki da lafiya ki ajiye baka da lafiya kana tafiya ka ajiye azumi amma ka buya ka cin in ka samu hali karama in kuma wanda aka ce ka ciyar ne ka ciyar amma ba kai a gaban jama'a ba falfituru jur'atun alalla idan kana cin abincin haka a gaban jama'a kaman kana jara'a ne ga Allah kana jara'a ne ga Allah kaman ka zama wani mutum ne wanda kana abin da kake so baka da respect ga mahaliccinka Allah baka respecting ɗinsa kenan wastighfafun bil islam kuma kana kaman kaskantar da shari'a ta musulunci kana mai da ita wata arababu ne wanda take mai sauki za ka tsaya ko ina ma ka ci bai dame ka ba wa wiqahatun bainan nas kuma kana iya wanzar da barna ma tsakanin mutane dan wani dauka kawai zai baka azumin wani sai koma ya ce wallahi wani baya azumi baya tsoron Allah ya zage ka baka azumi ya dauki zunubi kai kuma kai ka bayyana gaban jama'a har yayi zagin mai yiwa uzurin rashin lafiya ya hana ka zagin da ya maka koyi maka sharri iya da zunubi kuma kai ka jawo saboda kai a gaban jama'a wa alam anna man la sawma lahu la ida la kuma ka sani duk wanda azumin sa bai ko bai da idi duk wanda ya yin azumin ramadan da gangan ba rashin lafiya ko yarin da to bai da idi fal idi farhatun kubra idi kuma farin ciki ne mai girma bi itmami sawm ana murnan azumi ya cika wa qabulil ibada kuma ana fatan insha Allah ta'ala an riga an karbi ibada bahaushe ya ce fata na gari lamiri ne za mu tashi kan babi na shida malam ya ce me adabu siyam ladubban azumi da ake bukata ni da kai da su mu kiyaye hafizakumullahu jami'an insha Allah ladubba da ake so mu kiyaye su a wata ramadana. na'am ana so mu kiyaye wannan harshe kada mu yawaita surutu wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ga hadithin tirmizi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya karanta da mu'adh bin jabal a'lamu hadhihi al-umma bil halal wal haram radiyallahu an rukunan musulunci a rukunan imani ladubban musulunci sai ce in gaya maka mai mallaki duk wannan ibadan ma zai ce na'am ina so annabi ce kuffa alaika hadha ka kiyaye harshenka ma zai ce wahal yakubbu nas sai ya wahal nata wahal wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu za a kama mu da abin da muke faɗa yace kuffu alayka hadha a yake ce sakilat ka ummuka afwan abu yace yanzu abin da harshe ke faɗa za a kama mu annabi yace mm, mm, mm, lalle mahaifiyarka na dab da ta yi asaranka kan bahaushe ya ce ka kusa ka shiga uku amma baka shiga ba kana dab da shiga uku akwai abin da ke kifar da mutane a wuta kamar harshen su ne ka duba annabi ya ka dambe shi waye musulmi za ka ɗauka zai ce mai sallah zakka azumi aikin haji ka zaka za mai sadaka hadithin muslim sai ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshen sa da hannunsa a wani hadithi a bukhari ya ce mai yadmam li ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul janna annabi ya ce duk wanda ya lamunce mun abun da ke tsakanin haɓansa guda biyu shine harshe da abun da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu ba zai fasikanci ba to na masa lamunin aljanna gobe kiyama in dai ka kiyaye harshe da al'aura to kun je filin kiyama ka zo karbi aljannar ka amma da sharadi in ka kiyaye harshe da al'aura so da haka musamman a watan ramadana sa a ramadana yana iya bata azumi gaba ɗaya a waye gari babu lada sai yunwa na'am qala rasulullahi awwalan na farko na'am afwan bismillah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam awwalan من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يدع يترك رواه البخاري annabi tsira da aminci sabbata a gare shi manzon Allah yana cewa man lam yada qawla zur duk wanda bai bar maganar zur ba shine zuki ta malle wal amal bihi da watsa rumo ka dauki waiwai daga nan ka kai can shine al amal bihi abinda baka tabbatar ba amma ka iya watsawa shine wal amal bihi والذين لا يشهدون الزور كنا وإذا مروا باللغو مروا haja to a ce masa Allah bai da bukatan fi ayyada ta'amahu wa sharabahu Allah bai da bukatan ya bar abincinsa ko abun shansa duk wanda bai kiyaye harshe ba ya da amfani ma ya bar abinci ko abin sha don ba azumi yake yi ba mallam ya da qawla zur wal amal bihi wal jahal falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa sharabahu Allah bai bukatan ya bar abinci ko ya bar abin sha a wani hadisi na ibnu majah rahimahullah fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yana ce mana rubba sa'im hadduhu min siyamihi alju wal atash sau da dama sau da dama sau da dama mai azumi bai da ladan komai a azumin sa sai yunwa da kishirwa kawai ladansa kenan bai da komai sai yunwa da kishirwa ya sha yunwa ya ɗanɗani kishirwa shine kawai ribansa amma azumi zero bai da komai a ciki a kenan idan ba kiyaye harshe ba yadda jima'i ke bata azumi ko cin abinci to haka harshe yake bata azumi na'am wannan hadisi imamu bukhari ya kawo ladabi na farko kenan hirzul lisan kiyaye harshe sai hadisi na biyu karkashin ladabin al-iftar wa du'a wa suhur sai na'am al-iftar al-iftar wato babi da ke magana akan al-iftar shine buɗe baki waddu'a da addu'a da ake yi lokacin buɗe baki wasuhur da kuma tashi a dare a ci abinci gabanin fitowar alfijir na biyu son samu Kala sallallahu Alaihi sallam. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi karkashin wannan ya karantar da mu na dubban yayi ake buɗe baki sannan yayi ake suhur. Hadithi Hadisi na farko da ke magana akan buɗe baki ya ce. aftara ahadukum فليفطر على فليفطر فليفطر على تمر فإنه بركة نعم فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور فإنه طهور صحيح أخرجه الترمذي annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace idza aftara ahadukum idan ɗayan ku zai bude baki falyuftir ala tamrin yayi bude baki akan at-tamr dibino fa innahu baraka don akwai albarka da yawa a cikin abincin dibino yawa mu ne muke rena ta muke rena dibino wani na ga loma tuwo goma sha bakwai tafi kwaye dibino uku saboda kwantiti yake duba ba kwaliti ba amma lokuta da dama dibino kwaya uku ya fi loma masa ba inda bakwai to amma mun fi damuwa da girman loma mutum ya ji ya cika cikinsa in ya tashi da kere ce abu ya yi saboda mai ya ya koshi ba shi ake nema ba albarkan ake nema yan uwa attam wani hadisi kuma shi ma ingantacce annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wanda Sheikh Muhammad Nasir Mawla inganta aka ce yuftir ala ratabat fa in lam yajid ala tamarat fa in lam yajid fa ala alma annabi yakan fara bude baki da rutabat rutaban janiya kenan wato rutab shine dibino mai danye danye wato wanda yake da ruwa a jikinsa wanda za ga kaman yana nan in ka fasa za ga ruwa a ciki to shi aka fi so a yi bude baki da shi dibino da bai gama bushewa ba idan baka same shi ba to samu busasshen dibino amma an fi son wanda bai gama bushiya ba in baka samu wannan busasshen ba to na uku shine sai ka sha ruwa a kashe wannan waya dinko na uku sai mutum ya sha ruwa na farko dibino mai ruwa a jikinsa in ba samu ba bushashe in ba samu ba a sha ruwa in wannan bai zama available ba to na kudu ana shan dukkan nauyin yayin tatuwa. na birin bai faru ba ko da garin kwaki sai ka yi duk abin da yake da halal malamai suka ce sai kai da shi shi ya wanka saboda babu ruwa babu dubino sai ka ci garin kwaki abin da ya samu sai ka ci kaɗan saboda eh, <laughs> daga kwari ba a iyaka ba sai ka duba abin da ya sawwaka ka yi mafhum tayi wannan sune matakan bude baki kuma ka'idan bude baki ba sharadi bane sai dare yayi manzo Allah yana bayani akan muhimmancin buɗe baki da wuri ya gaya mana kamar da zamu karanta hadisi a nan gaba so da haka ba sharadi bane daga rana ta faɗi an daina ganin ƙwaryar rana kawai sai yanayin ja a sama wanda alamar ta faɗi ne wannan bai hana ai buɗe baki amma cewa sai dare yayi mutum ya ce maka wai hatta sun uh, matin musu ila ilal lalle sai mu ce wai aka ba responsibility fasara qur'ani shine manzon Allah shi aka ba haƙƙin fasara qur'ani sallallahu alaihi wasallam shi da yazo yace idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im kawai daga rana ta nan wurin ta fara na wurin shikenan azumi ya kare sallallahu alaihi wasallam na'am fa in lam yajid mutum bai samu dibino ba falma ya sha ruwa fa innahu tahurun saboda ruwa iya da tsarki kuma iya tsarkakewa babu abun bude bakin da ya kai dibino mai ruwa ruwa ko bushashe sai ruwa suna sake jiki da wuri kuma ba wai daɗi muke so ba albarka to a cikinsu akwai albarka din insha Allah ta'ala na'am na biyu sai addu'a da ake lokacin buɗe baki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله fiyayyen fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yana idan ya yi tashi buɗe baki akan yawaita kace na ce shin gabannin a ci abin buɗe baki ne ko bayan an gama saboda an ce indal fitr akwai sabani akan shin za ka yi addu'a ne gabannin ka ci ko bayan ka ci magana mafi inganci in ul haja ne to gabannin ka ci ne gabannin ka yi buɗa bakin sai kai addu'a bukatunka don annabi ya ce salatu da awatun mustajaba la shakka hinna addu'o'i ko Allah yana karba babu kokonto kai kamar da Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah inganta na farko da'awatul musa sa'im addu'an mai azumi na biyu da'awatul mazlum addu'an wanda aka zalunta na uku da'awatul musafir a wata riwaya ya kara da da'awatul walid na ukun addu'ar matafi na hudu addu'ar iyaye wata wani hadisi ya kawo wannan amma addu'a ta farko da Allah ke karba ta mai azumi lokacin buɗe baki sai kai amma in ka manta lokacin da zaka ci to bayan ka cin kai addu'a da insha Allah ta'ala ta yi saboda an ce inda gabanin yi ne kamar yadda hadisi ya kawo annabi yana fara da aswaki inda kulli salatin kaga gabanin ya fara ne ba sai an fara sallah to da aswaki yayi ba mafhum tayyib to lokacin buɗe baki yana karanta wannan addu'a zahaba zama'u wanda kuma du'a'ul ibada kenan sai ya ce Zama'u asalin addu'a ce asali khabar ne labari ne ya zo da sigar labari amma ma'anarsa addu'a ne saboda ana samun wannan sai zama kamar labari ake baka amma addu'a ne shine kamar fata wato zahaba zama'u kishirwa ta tafi wa butallatil uruk jijiyoyi da vens sun sake wa sabatal ajru lada ya tabbata insha Allah idan Allah ya so shi yasa aka ce insha Allah addu'a ne labari ne amma addu'a wato zahaba zamau ina ma a ce kishir wannan yanzu ya tabbata ya kare wa butallatil uruqu muna addu'a ina ma a ce jijiyoyi su sake su yi lafiya wa sabatal ajru ina ma a ce lada ya tabbata wato Allah ka sa kishirwa ta tafi Allah ka sa jikinmu ya samu lafiya kuma Allah ka ba mu lada shine ma'ana amma sai a kawo shi a matsayin khabar ba a matsayin addu'a din ba mafhum tayyib rawahu abu daud abu daud Allah ya masa rahama shi ya rawaito wannan hadisi ingantacce ne iya da matukar muhimmanci mu rika yin du'aul ibada da du'aul haja du'aul ibada shine karanta wannan lokacin bude baki du'aul haja fa shine ka faɗi ka na lahira da duniya ka mika ka ce Allah amin shine du'aul ibada zan karanta addu'a da mu biya zahaba zama'u <laughs> kaman bana je zahaba zama'u wa butallatil uruq wa sabata al-ajru insha Allah to Allah ya sa ajir din ya tabbata na'am aran ba thalithan wa qala sallallahu alaihi wa sallam bi manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya ce la zalun nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi ma ajjalul fitira matukar suna gaggauta buɗe baki matukar ba sa ganganci a buɗe baki da ikon Allah ba za su gushe ba cikin me a cikin alheri wato matukar suna gaggauta buɗe baki saboda akwai wanda suke ganganci sai mutum ya ce wai sai sallan isha sai dare yayi saboda an ce sun matin musu ma ilal laili shine ganganci amma ka'ida matukar rana ta fadi sai kai ga hadisi a bukhari akwai ran da fiyayyen halitta tsira da aminci saboda gare zai bude baki har bilal in kare yake annabi ga yanayi can bai canja ba annabi yana ce kawo ne annabi ga haske a cin yace masa kawo ne annabi ya karba ya sha yace bilal inda zaka hausa mu mai yiwa ga ranar amma mu da muke kasa ba mu ganta ba da lokacin bude baki yayi kai yanzu kana nan gidan kasa ba gani ba na gidan sama gida na arba'in a wata kasa yana gani shikenan sai ta jira sai ta faɗi mu dai da muke nan mun huta abu shikenan yayi malamai suka ce kuma kaddara da kace a kasan sai ka haura gidan sama na arba'in ka hau lift sai ka ga ranar a can sama baka da damuwa ba wani matsala saboda time ka ya riga ya expire to kaddara kuma lokacin bude bakin yayi baka cin ba sai ka haura sama ka ganta ba za ka ci ba matukar tana jam da faduwa sai ka haura sama ka same da kuma sai kai ta jira sai ta iso ku <coughs> saboda ranar ake kula da ita in kuma saura minti goma ka yi buɗe baki sai jirgi tashi da kai sai ka je ka ka samu lokacin gari ke wayewa to za ka jira su ƙwarai kuwa nan ma saura awa daya buɗe baki sai ka tashi ka shiga jirgi sai ka je ta ƙasa can kuma sai ka samu saura awa tara yi buɗe baki sai ka ƙara jira shari'a kenan sai dai ko an ajiye azumin za ka ajiye amma inda za a yi dole sai an yi a haka shi yasa za ka iya dogon azumi wani iri ne dogon azumi idan ka yi buɗe suhur a saudiya sai ka taho najeriya to za ka samu ƙarin kusan awa biyu akan azumin mutanen najeriya dan lokacin da ka daina buɗe baki a can anan wani ma bai farka a bace ba balle buɗe bakin suna gabanmu da awa biyu amma kuma kana iya samun gajeren azumi shine ka yi suhur a nan ko kana yi saudiya to da aka yi buɗe bakin ka gida suna nan ranar a sama dara dara kowa na ganin da kai kuma kai bude baki kaga an rage maka awoyi to wata ran kana zuwa umra wata ran za a rage wata kuma za a kara tit for tat ne ai wata ran an rage wa wata ran kuma sai ga an kara maka in dawo aka ce Najeriya me yake faruwa yana karuwa awoyin idan kuma a nan kai suru kake koma can awoyin na raguwa to haka ne na'am rabi'an na hudu tasaharu fa inna fi suhuri baraka muttafaqun alayhi na hudu annabi tsira da aminci sabbata gare sai magana akan suhur yace tasahharu ku yi suhur fa inna fi suhuri baraka don cikin suhur akwai albarka a cikin suhur akwai albarka a wani hadisi kuma yana gaya mana cewa ku gaggauta yin suhur ku gaggauta buɗe baki ku jinkirta suhur saboda alyahudu wa nasara ne ke gaggauta suhur su kuma jinkirta buɗe baki mu kuma sai mu yi me sai mu saba musu a wani hadisi kuma yake cewa albaraka fi salasin akwai albarka a cikin abubuwa guda uku na farko ya kira aljama'a na biyu ya kira as-suhur na uku ya kira abinci mai suna as-sarit yace waɗannan ababe guda uku akwai albarka a wani hadisi yake cewa alaikum bis sahur alaikum bis suhur ina horan ku da yin suhur fala tad'uhu kar ku bari fa innahu ta'amu baraka don shi abincin albarka ne kada ku kuskura ku bar shi kuma a wani wuri ya gaya mana idan muna gaggauta buɗe bakin ma da sahur muna sabawa al wan nasara ne kuma an karanta an umarce mu da me da saba musu so da shi sahur ana me ana jinkirtawa sai lokacin ya kusa ya sai ka ci abinci akwai alfajir al akwai alfajir as-sadiq alfajir al baya hana cin abinci as-sadiq ne na gaskiya shi yake hada wanda gari yake wayewa fari wancan kuma yakan zo jajaje ne haka wani kala mai kama da ko kuma baki baki ma za gari ya hade to amma na karshe yake hada ne shi hana cin abinci shi ma akwai halin da rura da wani lokaci akan yi sauki akan sakada so cin abincin sahur yana da albarka hadisi kuma riwaya na imam ahmad rahimahullah da imam abu dawud allah ya musu rahama hadisi yana cewa mafi ingancin abincin suhur shine mai dibino yace ce ni'ima suhurul mu'min attam madalla da suhur ɗin mumini na dibino mafi alkhairin suhur da dan adam zai ya ci abinci shine dibino ba dumame ba saboda mu abin da muke dawa da shi yawa yawa sai ga ana cima da cima na lokacin ba da akwai awoyi ba ci ba yadda ka san mugunta ake da azumin ko wani competition saboda mu abun da ke damu mu wai yawa ba albarka ba to mafi albarkan suhur shine dibino babu suhur da ya kawo wannan albarka idan ku kana da imani manzo Allah faɗi magana shine sam'ina wa ata'ana albarka muke nema wannan hadisi ba fa hasan ne kadai ba hadisi ne sahihun ne sahihun ne hatta sheikh muhammad nasir ya da ya ta hakikin sai ya ce hadisi ne sahihi ba ma Hassan ba mafi alkhairin suhur shine dibino su daga sai ya zama mutum ya ajiye a gidansa wani zai ce nawa ka je dai ka ci dibino kawai in ka gada ma ka raba cikin ka uku rabi na dibino rabi na ruwa rabi na iska amma in ka ci kwaya uku ya isa in baka saba fara da biyar ko da bakwai ko da tara ko da goma sha kai ko ma sha tara har ka za ka ga in ka saba ko kaɗan ka ci ka ga albarka ta ishe ka kuma za ka wunda da ƙarfin jikinka amma yawancin mutanen ba saba da wannan ba mutum ya fi so ya ci ɗumame ya ci ya sha kunu kwanan sha guda kuma ya ƙara ruwa ya cika cikin damdam wai mai dalili wai na tuna awoyin da za a yi yadda ka san wai muna gaba da azumi irin mun samu gaba bari mu yi maganin sa ba kuma maganin sa fa muke ba ba taimakon mu fa ake yi amma mai taimakon ka kuma ka kana ta wai bari kai mugunta har mutum yana filin wai bari irin ya more din nan ba wani moriya albarka ake nema sai ka hada wannan gari na wawa cikin ka ya ɓace ka je ka ta gudawa duk ka juye shi a shadda ka ji cikin gaba daga san an yi gobara ba komai shi wani ya ci dan dibinan sa'o ko biyar ko bakwai yana nan da karfin sa ba abin da ya dame shi na'am khamisa na biyar man faqara sa'iman kana lahu mithla ajri ghayra annahu la yunqas min ajri as-sa'imi shay' man fattara sa'iman wanda ya bawa mai azumi abincin buɗe baki ya ci kana lahu mithla ajrihi ana bashi kwatankwacin ladan mai azumi din ghaira annahu la yunqas min ajri sa'im shay'a kuma tare da cewa ba a rage ladan wanda ya buɗe baki a gidan wanda ya bashi abincin ko kwaya daya idan kai azumin ka sai ka kira abokanan ka biyu ne uku hudu biyar bakwai ko ka kai wani abinci masallaci duk wanda ka ba abinci ya buɗe baki duk ibadar da ya a wunin insha Allah za a baka ladan ka ci ladan azuminka insha Allah ka samu ladan na iyalanka ka samu ladan wanda ka ba abinci a wunin yayi salloli guda biyar insha Allah a cikin ko kuma a ce yayi asuba yayi azhar yayi la'asar duk ka samu wannan ladan me yiwa ya karanta qur'ani me yiwa ya ji tafsiri me yiwa ya je makabarta me yiwa je ziyara asibiti me yiwa shi ma yayi sadaka duk za a hada total din sa sai a baka amma shi saboda kada ya tsargu sai annabi ce ba za a rage ladan sa ko kwaya ɗaya ba kar ka dauka dan wani ya ba kuma ka ce to fa karfa an ce an bashi ladan duka a'a duk total da aka hada maka a ce misali ka samu lada miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma sha ɗaya shi ba sai a bashi miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma sha ɗaya ba za a rage ma komai ba ko ɗayan ba za a rage ba to duk wannan gara ba sani amma ba aiki da shi musamman ma yanzu da aka sakalta mutane a wasu jihohin da za a ce hukuma tana kai wasu masatai na buɗe baki waɗanda ma suke kwatanta alherin sai kowa ja da baya a ka'ida ya dace zama mu ƙara alkhairi ne dan wasu sun yi ba zai hana mu yi namu ba kai kai naka wane ya nasa duk wanda ya meke nema aljanna sa ne ba wani wanda za a ba aljanna filin kiyama ce maka akar maka Allah zo ka wuce ba ruwansa da kai wallahi sai ya shiga mai imanin ya shiga ma sai tana ban ga akar maka Allah war kila ko suna bayi ne amma a filin akwai wanda zai tuna ba mai tuna ba duk yadda kake da wani mutum ba wani da ta to kowa ya na kwarai dan kansa to da ka sai mu yi kada wani na yi wai ya sa kai aikin alkhairin ka ka daina kai ma kai naka duk wanda ya na kwarai insha Allah ta'ala kansa yake yi wa wannan hadithi ne sahihi imam at-tirmidhi Allah ya masa rahama ya ruwaito shi za mu tashi a babi na bakwai min fawa'idi siyam daga cikin fa'idodin da ake samu na azumi amma gabanin nan wanda kuma ya kira kai buɗe baki a gidansa ko ya baka abinci ka ci in ka kana masa addu'a daga cikin addu'ar ya dace ka ce masa me Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum ya Allah ka musu albarka fi ma razaqtahum cikin abin da ka azurta su da shi Allah ka gafarta musu ka musu rahama duk wanda ya baka abinci masa wannan addu'a ko da Hausa ya Allah ka sanya albarka cikin abin da ka ba su na arziki ka gafarta musu ka musu rahama mafhum tayyib wanda ita ce addu'a da ake wanda ya baka abinci kai buɗe baki ko dibino ko kunun zaki ko soɓo rodo insha Allah ta'ala babi na bakwai min fawaidi siyam wasu daga cikin fa'idodin azumi ba duka ba saboda ba mu iya bayanin dukkan fa'idodin azumi sai Allah subhanahu wataala na'am qala Allah ta'ala Allah ya ce. ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-siyamu junnatun muttafaqun alayhi wiqayatun minan nar qala allah ta'ala allah yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kuka yi imani kutiba alaikumus an wajabta muku azumi kama kutiba min qablikum kamar da aka farlanta wanda suka rigaye ibnu abbas allah ya kara masa yadda yace al yahudu la'allakum tattakuna saboda ana so ku samu takawa don haka fa'idan azumi na farko shine muna samun takawa da ikon Allah dalilin yin sa idan kana yin azumi to kana samun takawa musamman ka kiyaye ka'idodi na kiyaye harshenka kunnanka gabanka duka kuma ka dauki lokaci mai yawa ka bayar zuwa ga bautan Allah da kuma sanin addini to za ka ka kammala ramadana ka wuto a matsayin muttaki ka yi takharruji a matsayin taqi insha Allah ta'ala ko wannan suratul baqara ayat 183 mun karanta ta a darasi na farko wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yake ce as-siyamu junnatun azumi junna ne me junna garkuwa ne yace yustajannu bihi minan nar a wani hadisi yace ana neman kariya da wuta da wannan azumi azumi yana shabakance ka daga wuta yana nisantar da kai daga wuta shi yasa aka ce man sama yawman fi sabilillah ba adahu Allahu bi zalika al-yawm wajahu an nar 70 khalifa. hadisin bukhari duk wanda ya azumi rana ɗaya don Allah ana nisantar da shi daga wuta na tsawon tafiyan shekara 70 bisa ga ɗaya daga cikin tafsiri guda biyu na malamai wikayatun minan nari ai azumi na kare ka daga wuta wannan fa'idan azumi ne insha Allahu ta'ala ga takawa ga samun kariya daga wuta wannan daga cikin abin da ya kawo kenan na aya da hadisi sai kuma ya kara da cewa min wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya ce awwalan na farko a cikin hadisai man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaihi man sama ramadan wanda ya azumin wata ramadana imanan da imani wa ihtisaban da kuma neman lada a wurin Allah yayi don Allah ne ba dan a ce baya azumi ba wa ihtisaban iya neman lada ghufira lahu an gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabata na kurakuransa shi yasa wani hadisi ya kira cewa wannan azumin na kankar zunubai kamar yadda hadisi a bukhari kira aljumu'a ila aljumu'a wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir ramadan zuwa ramadana ana gafarta mutum zunubansa idan ya nisanci kaba'irai su da azumi na gafarta mutum wancan mu junna bai sa masa nan ba dan ya kawo shi karkashin tafsirin la'allakum taƙuna ne dan takawa a ciki akwai kariya daga wuta su da idan mutum ya azumin da sharuɗa biyu na farko da imani na biyu wahati saban da neman lada a wurin Allah waɗannan conditions guda biyu idan ya cika zunuban mutum da ikon Allah Allah ya gafarta masa gobe kiyama ni da ku Allah ya gafarta mana zunubanmu na'am ثانيا نبي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبي كما يتي من قام رمضان وندي قيام الليل أو رمضان أكوي بابي أكن قيام الليل أتنقب إن شاء الله كما لم يكرم تدمو قيام الليل كو أتي تراويه كو أتي تهجد ko hausa su ce asham wani ya ɗauka asham ɗin ma larabci ne ko a ce salatun laili duk waɗannan sunayen sallah ɗin ne so wanda ya wannan sallah na dare imanin da imani wa hati saban da neman lada a wurin Allah kamar yadda ya azumi shi ma gufira lahu ma ta kaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa insha Allah ta'ala kaga azumi za a gafarta maka in ka cika sharuɗa biyu na imani da neman lada a kiyamul laila za a gafarta maka in ka cika sharuɗan imani da neman lada sabai irin wannan zaka kowa na yi kowanne sai sun yi shi za ga ce duk wani aikin alkhairi suna ciki duk wani aiki sabani irin yadda yawan muke ciki wani ya rike kwaɗe yana ga wannan ma ya gamsar da kansa abin da ya an karba alhali ko a rediyon bbc bai ji an karba ba kuma ko an fara ce an karbi aikinsa ba zai yadda ba shi ma sun su ake so sai mu yawaita ayyukan alkhairi da imani da kuma manufan neman ladan auren allah ba manufa ta al'ada ko don a ce ba ma yi ba ko kuma don a ce mun iya na'am muttafaqun alayhi wannan imamul bukhari da muslim sun yi tafaki a kansa wal muradu salatu tarawih da yace man kama ramadana abin da yake nufi salatu tarawih ana nufin sallah na tarawihi kalmar tarawihi daga kalmar raha ne hutawa wato bayan an ci abinci an dan huta an yi buɗe baki an yi isha kunna sai ayi yi shi yasa ake so a dan bada tazara daga magariba zuwa sallan tarawihi don mutum ya dan huta kaɗan saboda ibada ana so karkai da nishaɗi so idan aka gaggauta yin isha aka gaggauta tarawihi da zai ga nishaɗin babu maimakon ka rika kana jin daɗi sai kana allah allah a gama na'am اعلم يا أخي المسلم أن الله فرض الصوم وهو عبادة وله فوائد عديدة منها ما ليتي اعلم يا أخي المسلم كسني يا كدن وانا مسلمي أن الله للي الله فرض الصوم يا وجبت أزمي وهو عبادة أزم عبادة وله فوائد ينا دفائد دي أديدة ديوا منها دغتكي أولا نفركو الصوم يريح جهاد الصوم با دليل النسبة آه، آه، آه. الصوم الصوم يريح جهاز الهضم والمعدة من عناء من عناء عملها المتواصل من عناء عملها المتواصل من عناء عملها المتواصل ويذيب الفضلات فضلات ويقوي الجسم وهو مفيد أيضا لأمراض كثيرة ويريح الصيام المدخنين من تعاطي الدخان ويساعدهم على تركه ماذا يتي الصوم أذمي يريح جهاد الحضم والمعدة من إناء أملها المتواصل أذمي ينهو تشدى wato kamar na'urori na jikin halittar mutum da suke aika saƙonni musamman wajen ci ko sha da kuma hanji daga cikin ayyukan da suke aikatawa almutawasil wanda baya karewa yanzu aka ce duk lokacin da kake cin abinci gabbai da yawa jikinka suna aiki haƙorinka na taunawa idonka na kallo yana ta fama hannunka na kaiwa da komowa kuma wannan fa na zahiri kenan kana kada wani wuri kana karya wani wuri haƙorinka lokaci ya kama kashin da kyar zai karya ya tauna nama to wannan na zahiri kenan amma baka san cikin na'urorin cikinka technology cikinka baka san me ake kana ciki ba baka san wani sakonni hanji ke kaiwa me ake kai masa me yake kaiwa kaza me ake kawowa to duk wannan azumi suna hutawa me dalili ai komai na bukatan hutu to daga cikin hikima ta azumi akwai huda da gabbai ko mashin kake da shi in ka ajiye wani lokaci wata ɗaya yana hutawa in ka dauko sai kamar sabo kake ganin sa saboda ya riga ya huda ba gyaran da aka zai ka ji ya ƙara lafiya to balle waɗannan gabbai din suna yawan aiki musamman akwai waɗanda maciya abinci ne komai ya gani sai ya ci to kaga suna bukatar a hudashar da su saboda ba za ka so yanzu a a ce za a canja wani abu a cikin ka ba ba ka jin a an canja wani kidini a an je an yi wa wani dashen hanta a wani an je an yanke hanjinsa an dora ba ka so a maka wannan facin ba ka so a yi final bitin din su so da shi yasa azumi yake hudashar da su daga wannan ayyuka na'am wa yudhibul fadlat sannan wasu ababen da ke ciki da ba a bukatan su azumi a ramadanin ana azumi ana cire su a jiki akwai wanda zai fita mai yiwa ta bakinka akwai mai fita ta al'auranka ta gaba akwai mai fita ta baya wato ababen da suke extra ba su da amfani a jiki a ramadana mutum na iya fitar da su a jikinsa da ikon allah kuma azumi na kara wa jiki karfi wa huwa mufidun amr aidan kuma azumi na da amfani eh, ga cututtuka da yawa shine li amradin kathira cututtuka da yawa azumi na maganin su azumi kuma yana hutashar da mashaya taba daga yawan maitan shan taba mashaya ta ba sukan dan samu hutu a ramadana wa yusa'iduhum kuma ala tarkiha sannan azumin na taimaka ga wanda ke son barin shan taba idan a ramadana ya dage bari daga nan zai iya bari ba ramadana saboda yawanci abin da suna zama addicted ne sai abin ya daure su to amma an ka dage ka bari a ramadana sai ka saba to ba ramadan da ikon Allah sai ga kuma ka iya dorewa wajen bari akwai mutanen kirki da yawa da zaka samu suna nan da kokarin addini amma mai tattaba ta kama su musamman a cikin laraba a nan ma ana samu wani zaka shaidai shi yana da kokarin addini amma ba zai iya rabuwa da taba ba wani ko a boye sai ya je ya sha kuma ya hutu yana magana yana fargaban da aji kuma in ka sha ba ka zo masashi ba kana cutar da mutane da mala'ikun rahama wanda ya ci a tafarnuwa kaɗai ga hadisi a bukhari wanda magani ne shari'a ta halattar aka ce in tana wari kada ya zo masallaci yana cutar da mala'ikun rahama to ya kuma ga wanda ya sha taba ai wanda ya sha taba aula bi zalika don shi da mun zunubi yayi amma mai tafarnuwa abun da ya na halal ne kaga mutum ya zo yana cutar da masallata iya kuma cutar da mala'ikun rahama ga kuma cuta a cikinsa iya ta tura hayaki a cikinsa hayakin da bai da amfani sai ka rasa ka zauna ka yi tsam don Allah ɗauki sandar taba a kunna mata wuta don Allah mai ke cikinta mai mutum yake ji ka ɗauka dai gashi nan abu ne aka naɗa takarda haka mai laushi aka zuba gari a ciki gari mai wari sai aka hura wuta sai aka kunna ana zuka menene a cikinsa duk dai abinda musulmi yake dace a ce da me yake amfanuwa amfanuwa na farko da lahira na biyu na duniya da zai kara jikinsa lafiya to wannan cutar da kai yake ko ba ka so a san kana yi mutumin kirki ko neman aure kake gana shan taba sai ka jin nauyin baka yassa akan taba in kana da kyau sai ka zada da wanka Allah ya ba mu ikon tawa da wanka na biyu daga cikin abubuwa da azumi ke amfanar da mutum azumi da ikon Allah yana da wasu abubuwa kamar guda biyar da malai kira mana anan ce a samu shi azumi ta hazibun nafs iya tarbiyyantar da ranka iya ba ranka discipline wato biyayya ga Allah za a ga a Ramadana biyayyanka ta karu ga Allah to shine ranka iya samun discipline na biyayya ga Allah da kuma respectin Allah subhanahu ta'ala wa ta'awidul laha alal khairi wan nizam na biyu kuma azumi yana ƙara mai da ranka wajen tabbata akan alheri da kuma ɗoruwa akan manhaji mai kyau nizami kenan wato wani manhajin rayuwa mai kyau idan ka duba yadda aka training ɗinka a ramadana ka tashi da asuba ka ci abinci kai suhur ibada ne da safe mai yiwa ka ji tafsirin qur'ani ko karanta qur'ani ko ka ji tafsiri a rediyo ka karanta qur'ani ka wuni da azumi Mai yiwa ka je ka ji tafsiri duka da rana yi yiwa karanta qur'ani yi yiwa ka gaida mara lafiya zaka wuni cikin bautan Allah ne kana kuma tarbiyyantar da ranka da yunwa don ran ta saba da bin Allah lokacin buɗe baki ka ci buɗe bakin ko ma ka saya ka ba wasu a wuni da ranar mai yiwa ka aikin alkhairi a aike kai wani abinci ko kuma kai da kanka saya ka ba wani ya kai ka zo ka yi buɗe baki ka ba wasu iyalanka su ci ka taimaka wasu da shi kana gama ka yi magariba kuma ka wuni kana sallah a wunin bayan nan ka wuto yi isha bayan isha kuma yi tarawihi kuma mai yiwa zauna ka ji tafsiri to kaga shine wannan nizami mai kyau iya dora ka akan alkhairi kuma akan wani nizami tsarin rayuwa ingantacce Wa ta'a kuma yana karantar da kai wa Allah ta'a don a watan ramadana watan da'a ne to za ga waɗannan da'a na kiyar sallan dare da'a na yin azumin nafila za ga ka dore akai koda bayan ramadana da'a na ciyarwa da'a na gari mara lafiya da'a na karanta qur'ani da'a na haddan qur'ani da'a na jin tafsirin qur'ani istita'a na nisantan yawan koshi da yawan luxury yawan morewa a rayuwa wani lokaci mutum yakan takaita daga lokaci zuwa lokaci yi azumi na nafila don wannan ya kusantar da shi ga Allah na hudu was sabr azumi na koya maka hakuri don asar ma kira azumi a matsayin hakuri kuma aka ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wal ikhlas biyar azumi na kara maka ikhlasi ikhlasi kuma wanda bai da shi aikin sa manyan Allah baya karba da ikhlasi Allah ke karban aikin mu wadannan abubuwa gaba da azumi na koya mutum a watan Ramadana na'am ثالثا نعم نأكو يشعر الصائم بالمساواة بين إخوانه الصائمين فيصوم معهم ويفطر معهم ويفطر معهم ويفطر معهم ويحس بوحدة إسلامية عامة ويحس بالجوع فيواسي إخوانه الجائعين والمحتاجين يشعر الصائم ما أزمي جي أوتر رمضان كي تلكني ني تلكني وأن تلكني Bilmusawa yana ji ya daidaita baina wa ikhwanihi al muslimina iya jin yanzu da yake da yan uwansa masu azumi shi ha za ga daga kaga mutum musulmi gila fiye a ramadan da rana baka ce masa ga ruwa sha ko da ka baka buɗe fridge ka bashi ruwa me dalili saboda kai kanka tunda kana azumin kana kaddarawa da zaton alheri shi ma yana yi shine kana jin musawa kana daidaita da yan uwanka masu azumi musulmai kana jin kai da su ɗaya ne za ka ga akwai wani taƙarub a ramadana ko da akwai sabanin fahimta za ka ga wani iya azumi wani na azumi wani na azumi wani lokacin ma saɓanin fahimta a aƙida ne wa ma'a zalika kowa yana shaidan ɗan uwansa ma na azumi fa yasumu ma'ahum sai ga kana azumi ta yana azumi mai azumin tare da yan uwansa wa yuftir ma'ahum yana buɗe baki tare da su wa yahussu bi wahadatin islamiyya amma yana kuma filin yana jin wahada a islamiyya wato al'ummar musulman nan kwaya ɗaya ce amma duk duniya gaba ɗaya saboda za ka ga ana kwatanta ɗaukar azumin tare sai ɗan abin da ba a rasa ba ana kwatanta ajiyewa tare ko da an samu saɓanin bai wuce na ɗan kwana ɗaya ko abu mai kama da haka wanda wannan shari'a ya halatta wasu su riga ku ɗauka ko ku riga su ɗauka su riga ku ajiya ko ku riga saboda saɓanin matsayar ku da kuma saɓanin kaddarawan ganin da Allah ya muku to duka za ka rika jin wahada na al'umma za ga duk duniya musulmai na yi wannan duka azumi ne bi ma'ana abin da ke na nan azumi na karanta da mu haɗin kai shine wahada islamiyya amma muna kadaituwa da wata ibada ta musulunci gaba ɗaya a duniya wato wani form of united musulmai ne wato wani hanya ce ta haɗa kan musulmai wa yahussu bil musulmi yana jin yunwa fayuwasi yana daidaituwa da ikhwanahu yan uwansa aljai'ina talakawa wanda wani ba azumi a watan sha'aban zai wuni bai ciwo bai sha ba saboda bai da kuɗi to kai mai kuɗin yanzu kai ma ka wuni kaji yadda talaka ke jin su da abinci a gida Shi ne yana da yatuwa da yan uwansu a jai'i na almuhutaji na mabukata wanda su a wajen ramadana ma zai wuni kaban azumi yake bai ci ba to kai ma mai kuɗi yanzu duk kuɗinka za ka yi haka tare da shi ka ji mai suke ji wannan ne za ka ji imanin taimakon su idan wani ya same ka baya azumi bayan lasar ce maka wallahi tun sahi bai ci abinci ba saboda bai da shi sai ka ji wahalan da ya sha saboda kai ma kana azumi kuma nasa ya fi naka don wanda yake azumin wahalan ya fi karanci don damu bai sa ransa zai ci ba shi kuma cikin tsammani yake yanzu kowan an jima don haka sa da yunwarsa ta rafi taka yawa mafhum tayyib sai babi na nawa babi na takwas fadlu siyami tatawwu fadlu tatawwu falalan azumin nafila na'am a nan wurin asalin babin da malai buɗe ya saba wa sunan littafin sunan littafin ya ce siyamu ramadan azumin wata ramadana amma sai ya buɗe babi ba fadul siyami ta tsawo falalan azumin nafila ya yi ne abinda malaman balaga ke kiransa wato shine kenan zikirul khas ba'ad am ko zikirul am ba'adal khas ana kiransa itiraf abun da maudu'in ke magana a kai sai kira wani abun da bai shiga cikinsa ba ko kuma ya sa sunan littafin ga siyamu ramadan ne saboda manufar mai itinabi ya nuna maka a duk abin da za ku yi a cikin littafin na azumin farilla da nau'in nafila kala kala babu wanda ke da muhimmanci kamar na nafila afuwan kamar na farilla shi za ka kira na farillan a farko da sunan littafin da shi ya fi muhimmanci a kan sauran azumin nafila da zai karantar da ku wanda sun kai kala biyar ko shida ko sama da ko wani abu mai kama da haka wannan shine fa'idan bayan nan kuma bahaushe yana yayi wata karin magana da cewa wai albarkacin kaza kadangare kan sha ruwa a kasko shi ba a sa masa ruwa a kasko don ba wanda ya aje kadangare a gidansa amma saboda an sa wa kaza sai ya rarrafo sai ya zo ya sha to yanzu albarkacin ramadana shi ma azumin nafila ya samu ambato falalan azumin nafila waɗannan ya kawo mana wasu nau'in azumi ne na nafila da suka inganta kaman guda bakwai ko wani adadi mai kama da haka bismillah رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الايام الاتيه منظon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kwadaitar da muhimmancin yin azumin waɗannan kwanaki na nafila sai ce ragaba kwadaitarwa dan waɗannan azumin ba na farilla bane na'am awwalan na farko siyamu sittati ayyamin min shawwal a zumtan kwana shida a watan shawwal wato watan da ke zuwa bayan watan ramadana ya kare ana gama ramadana sai shawwal wanda cikin sa ake karamar sallah anji bahaushe kenan don maganar annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi da ya ce na farko a من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر من صام رمضان وندي أزم وتا رمضان تشيف تشيف ثم أتبعه ستا من شوال sai biyo bayan azumin watan ramadan da guda shida a cikin shawwal fa ka annama kai ka ce samar dahara ya yi azumin rayuwarsa ne gaba daya ko kuma ya yi azumin shekara ya halatta ka a dahar da shekara ko kuma rayuwa gaba daya kamar yadda za mu yi bayani nan gaba kada hikimar haka kowane aiki na kwarai ana ninka sau goma idan kai ramadana sau goma lada ɗari nawa ɗari uku ko ɗari biyu da tasa'in gwargwado yadda aka yi shawwal sau goma sittin ka tara zai ba kwana ɗari uku da sittin ko ɗari uku da hamsin a takaice kenan rawahu muslim wa ghairuhu imam muslim da waninsu sun kawo wannan hadisi malamai suka ce aikin alkhairi mai kyau ana ninkawa sau goma watan ramadana za a ninka sau goma 29 times 10 ko 30 times 10 wal ayyamu sittatu bi shahrayn kwanaki guda shidan nan wal ayyamu as-sittatu bi shahrayn kwanaki guda shidan nan kuma sai a matsayar a matsayin wata biyu saboda 6 times 10 60 60 kuma shine zai baka wata biyu kenan sai ya zama in ka tara wancan na ramadana sau goma ɗari uku ko ɗari biyu da tasa'in ga kuma sittin ya baka ɗari uku da hamsin ko ɗari uku da sittin wannan shi ne zai baka wata goma sha biyu sana shekara kenan sana na'am wa idan ka saba yin wannan duk shekara ka yi ramadan ka yi sitta shawwal ya zama azumin shekara shekara mai zuwa ka yi ramadan 29 ko 30 yi shawwal shida shekara mai zuwa hakara to kullum ana ninka maka yana na shekara shekara to sai zama faka annama samar da harda sai zama kamar duk rayuwar ka azumi kai saboda duk shekara kana ana ninka maka azumin ramadan da kwana shi na shawwal kaman yi shekara to ka shekara 40 kana yi to zai zama kamar rayuwar ka duka azumin shekaran rayuwar gaba ɗaya kai wannan shine ka annama samar da in ga fasar dahar rayuwa in ga fasar da asana kuma ta kowane shekara dauka kwaya yake da na'am thaniyan na biyu sawmu ashri bil hijja a ka'ida malamai sun kara juna ilimi gabanin mu shugaban shin ya halatta mutum ya sudda shawalan abin sa ramadan ko bai halatta ba malamai sun yi kace na ce akan wannan matsala sosai amma magana mafi inganci ya halatta ga wanda ake bin sa ramadan ya sudda shawwal in lokaci zai kure ko mace ne kwanaki ta sha saboda al'ada ya da ta yi sidda shawar daga baya ta rama ramadana tare kuma da cewa in za a dage a rama ramadana gabanin ayi yi shawar ya fi dacewa saboda farilla shi ya fi haƙƙi akan nafila amma in lokaci kwanaki za su kare ba a samu damar ramar ramadana ba to ya halatta a yi sitta shawar daga baya a yi ramadana saboda matar annabi tsira da aminci sabata a gare shi ummu na aisha ga hadisi a bukhari ta ce ana binta bashin azumin watan ramadana ba ta rabawa sai ana watan sha'aban ya zo ana tsammanin wata mai zuwa ramadana ne malamai suka ce a babin adalci ba za ka kaddara gidan annabi ba ta yi sitta shawar ba ba za ka yi tsammanin ba ta yi azumin arfa ba ba za ka yi tsammanin ba ta yi watan almuharram ba ba za ka yi tsammanin duk litinin su kare har alhamis su kare ba ta yi azumi ba amma ba ta rama ramadana sai sha'aban wanda hina ya halatta a jinkirta amma gaggauta ya falala fahimtar abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullah kuma ne babbar magana ya halatta idan ana bin ka bashin azumin ramadana daya na'am da ka zo ramawa sai kai niyya biyu niyyar ramadana da ake bin ka da kuma niyyar nafila idan ana bin ka ramadan guda shida ko ana bin ki shida saboda al'ada ya halatta ki azumi shida shida kin biya ramadana kuma shida kin yi sitti shawwal yace haka ya halatta malamai da yawa sun bi wannan fatawa ta sa tabbas akwai hujjoji akai har cikin qawaidul fiqhiyya da yazo san da wannan a matsayin ka'ida ce ya halatta a gwama niyya tsakanin farilla da nafila misali yace ya halatta ka je aikin haji kana aikin haji rukunin musulunci kuma kana kasuwanci kana neman kuɗi shine eh, an tabbata gufadalan min rabbikum sai kai kasuwanci ya halatta wannan ba haramun ba ne ya halatta ka je gwagwarmayan jihadi kuma ka je da niyan neman ganima duka wannan halal ne shi sai yake cito ya halatta kana biyan ramadana kuma kana biyan sitta shawal a cikinsa. sa in ramadan uku ne sai kai ukun farko ka biya ramadana ka yi niyan sitta shawal ukun biyo sai ka karasa sitta shawal ɗinka ya halatta wannan fahimtar malamai ibn uthaymin rahimahullah na kai malamin sa allamatul qasim nasiru sa'di rahimahullah yace wannan halal ne akwai hadisi da suka foje da su babu lokacin kawowa na'am na biyu yin azumin kwana goma a watan Zulhijja. da kuma yin azumin ranar arfa shine tara ga zulhijja amma ga wanda baya aikin hajji a ƙarƙashin wannan yin azumi kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya halatta akwai hadisi riwaya na imamu abu da imamu ahmad wanda ba manta ba a khutba ta juma'a kwanakin baya da aka zo kwanakin na yi khutba akai annabi kana yasumu tis'a zulhijja a wata riwaya ya so mu ashara dhilhijja annabi na yin azumi goma na farkon watan zulhijja azumi ɗaya biyu uku zuwa tara ga wata shine ranar arfa yafi kowanne falala a ciki sai ran goma kuma in bai aikin hajji ba yana azumi daga waye gari zuwa sallar idi da dawowa gida wannan gajeren azumi kenan shine na goma so da ya halatta hadisi ne tabbas hasanun da ya tabbatar da a yi azumin waɗannan kwanaki tara da rabi din a dunkule ka ce goma hadisi ne ingantacce in ka azumta su duka yayi a da mukan ce bamu ga hadisi ba daga baya mun ga hadisi ingantacce don haka yin haka sunna ne amma a da na ba da fatawan bai halatta ba wanda ya taba jin wance to na canja fatawa yanzu fahimta ta za a yi insha Allah ta'ala saba da abin da muka ce a da wallahu ta'ala ala ah. na farko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saumu yawmi arafa yukaffiru sanataini manzo Allah ya ce azumin ranar arfa yana kankara zurban shekara biyu madiya wa mustaqbila shekaran da ta wuce da kuma shekara mai zuwa da wannan malamai suke cewa mai zuwa amma abin da fi tabbata madiya wal hadira ne shi yukaffiru sanataini madiya wal hadira shi fi tabbata shine shekara da ta gabata wal hadira kuma wanda ake cikin ta amma ba a gafarta musulmi aikin da bai nan gaba annabi kada aka yi wannan jibin usaimin wallah liyaghfir laka Allahu ma min dhanbika wa ma ta'akhkhar amma mu akan gafarta wanda ya halasto amma a ce nan gaba an gafarta maka ba mu da wannan sai sahabbai ko ba mai ikon gafarta maka a duniya a yanzu abinda baka yi gobe ba in ma ya gaya maka to ya yaudare ka Allah ya kare mu wa saumu yawmi ashura azumin ashura kuma yukaffiru sana madiya yana gafarta mutum zunubin shekara guda ranar ashura shine ranar goma ga watan al-muharram rawahu muslim wa ghayruhu muslim da wannan sa ne suka kawo na'am wa qad ursila labanun ila rasul fasharaba wa huwa yakhutubu an bi arafa faqad wa qad labanun ila rasul an aika wa manzon Allah da nono fashariba sai ya sha nonon wa huwa yakhutubu nas alhali na mutane huɗuba bi arafa a arafa wanda yake bayyana wanda ya je aikin haji ranar arafa baya azumi bai halatta azumi ba wanda yake azumi shine wanda bai je aikin haji ba amma wanda yake can baya azumi ran arfa wanda yake ga maka kenan banda mai aikin haji ba ya ce manzon allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني يعني أيام العشر Allah yace babu wasu kwanaki da aiki na kwarai yake karbuwa a wurin Allah kaman waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja suka ce ya manzon Allah ko da gwagwarmaya a tafarkin Allah ya ce ko da jihadi gwagwarmaya a tafarkin Allah sai dai banda mutumin da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 هذا هو ما عندي بالله التوفيق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك الله اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك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 ta'alifin fadilatu sheikh muhammad bin jamil zainu hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu a cikin wannan wata na sha'aban kwanaki kaɗan suka saura zuwa ga ramadan muna masu addu'a da allahumma balligna ramadana bil iman allahumma balligna ramadana bil iman allahumma balligna bil iman ah, da ikon allah mun yi darasi na farko a wannan littafi mun yi darasi na biyu yau cikin horewa na Allah tare da amincewansa za mu tashi akan darasi na uku kamar yadda na fara karatun mukan takaita ne mu tafi direct to the point ba na tsawaita magana sai wurin da nake ga akwai bukatan tsawaitawa a darasi na farko mun yi magana akan babi na farko adabu ayatu siyam ayoyi da ke magana akan azumi mun yi magana akan min fawaidil ayat wasu daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyi masu daraja na uku mun yi magana akan arkanul islam babi da ke bayani akan rukunan musulunci babi na hudu fadlu ramadan wa siyam na'am a darasi na farko mun yi magana akan fadlu ramadan wa siyam falalan watan ramadan da azumin da ke ciki duka a darasi na farko mun shiga babi na biyar wajibu ka fi ramadan abin da ke zama wajibi a kanka a watan ramadan a cikin wannan babi muka tsaya a darasi na biyu da ikon allah muka tashi cikin babi na biyar muka shiga babi na shida adabu siyam babi na bakwai min fawaid siyam babi na takwas fadlu siyam tatawwu mun tsaya da ikon allah a cikin wannan babi na nawa na takwas yau da ikon allah za mu tashi cikin babi na takwas muna magana ne akan wasu daga cikin azumin muka waɗanda suke na nafila da shari'a ta karantar da musulmai su rika kokarin azumtar su duk da dace cewa yana magana akan azumi ne na farilla amma saboda fa'idan kara azumin nafila ya sa malam hafizahullahu ta'ala ya bude mana babi guda don ya kawo mana a takaicen takaitawa wasu daga cikin azumin muka na nafila da sunna ta karantar na farko shine yin azumin watan shawwal a watan shawwal an karanta